Littafin Namijin Zaki kashi na takwas. Bun tausayi Umma, ina shan wahala. Umma ta kasa yin magana, sai shafa bayanta kawai take yi. Dr. Bakori ya juya kawai ya fice daga gidan. A falo, Baba Sani da iyalansa suka gama koke-kokensu, sannan suka bijiro mata da zancen aurenta da Dr. Bakori. Girgiza kai take yi cikin kuka, Baba bana son sa, ba zan iya rayuwa da namiji ba. ku taimake ni kada ku yi min haka na fi son rayuwata a haka cikin nutsuwa suke warware mata waye da ta bakori har ta samu ta rage rudin da ke ciki ta ce kafin ta amince tana da bukatan yin magana da dr bakori a waya suka yi magana zai sake ta idan komai ya dawo daidai da ƙwarin gwiwa ya amsa mata yana kwance yana kallon yadda ake ta shirye-shiryen bikinsa hankalinsa ya gaza kwanciya ya rasa dalilin da ya sa sam baya farin ciki da wannan auren Gani yake kamar ranar baƙin cikinsa ne ta zo, daga ofis yake ya kama hanya domin zuwa ya duba Minal. Yana shiga cikin gidan ya samu Khadija da Salma sun tasa Minal a gaba suna ta auna mata zagi. Suna ganinsa kowace ta haurawar baki bai ce musu komai ba ya ƙarasa kusa da Minal ta ɗago cikin jajayen idanunta tana dubansa suna ta zagi na akan ka sun kasa ganewa. minti talatin kafin aurenmu ana iya fasawa gabansa ne ya faɗi da kalamanta har ya sa masa rike kansa da ƙarfi tabbas ko mutuwa minal ta yi sai ya ba mutane mamaki amma me yasa yake cikin faduwan gaba kullum miƙewa ya yi ba tare da ya ce mata komai ba ya fice kawai wukanta ta ɗauko tana dubansa kafin in mutu dole in kashe rayuka biyu halima ce ta shigo tana zara idanu minal wa za ta kashe da wuka minal ta dube ta kawai ba ta yi magana ba ta mayar da wukar ta ta ajiye gobe zai kasance ɗaurin aurensu. a wannan daren dr bakore ne zaune a mashaya wanda ya rasa dalilin da ya kai shi wurin minal ce ta wuce wanda babu ko tantama ita ce ba abu minti uku ba sai ga wata da irin shigar minal ita ma ta wuce hankalin dr bakori ya kai matuka a tashi miƙewa ya yi da nufin yabi bayanta don ya san yanzu waccan za ta yi kisa ƙarshen terminal ta taka sabon ɓarawo wancan ta fara fitowa ama ta rike ta ta dage iya ƙarfinta tana son ta ƙwace har sarƙar wuyanta ya tsinke a wurin a lokacin ne kuma minal ta fito cikin sauri tana shirin ficewa hakan ya sa ya saki waccan ya durƙusa ya ɗauki sarƙar ya bi bayan minal da sauri tana shirin ficewa ya damƙo hannunta tana ƙoƙarin ƙacewa ya ɗaga hannunsa ya dinga wanke ta da mari yau yadda yake ji zai iya karkarya ta ya watsar saboda tsabar bacin rai a cikin motarsa ya jefar da ita ya ja suka bar wurin sai da ya yi fakin a harabar gidansu kafin ya fito ya finciko ta da alama za ki zama mace ta uku da zan fasa aurenta kafin ɗaurawa ba zan iya auren mutumin da bai yarda da ƙaddara ba ke wace ce da ba za a jarabce ki ba aka jarabci annabawa bare ke wallahi idan kika sake zuwa wurin nan da kai na zan hukunta ki hukunci irin wanda zaki zata babu wani wanda ya taɓa yi maki irin tsanar da na yi maki kullum sai kin je da wuka wasu suna amfani da hakan suna zuwa suna kisa akwai ranar da za a ce ke ce kika yi kisan kin ga kin bata wa kanki suna kin bata wa zuri'ar ku suna abin takaicin gobe kike shirin zama matata kuma kike irin wannan fitar bace min a gaba tun kafin in tattaka ki a tsorace ta goge hawayenta tana son yin magana amma labbanta sun yi mata nauyi ta taba ganin fushinsa irin na yau ba haka zuciyarta ta ji babu daɗi da har take ƙoƙarin ƙura Ahmad. A guje ta faɗa gida tana kuka tambayar duniyar nan babu wanda ba a yi mata ba amma ta kasa cewa komai inda ta gode wa Allah har sai ta sauya kaya sannan aka fahimci irin kukan da take yi bata san me yasa ba ta ƙaunar gari ya waye ba sai yanzu ta fahimci dalilin da Ahmad zai kawo gobe tun da gari ya waye take kuka haka Ahmad da kansa ya ce a ɗaura auren su sha ɗaya da rabi na safe sha ɗaya daidai Ahmad ya karaso kofar gidan Siminal jikinsa babu ƙwari ya rasa me ke masa daɗi yana zaune ya ga isowar iyayensa wanda ya yi daidai da wanzuwar motar 'yan sanda a gujen gaske da tabakuwar ya lumshe idanunsa da suka koma jajir ta faru ta ƙare haka ya yi ta nanatawa a zuciyarsa ba tare da ya iya koda motsa kafafunsa ba cikin jiri ya fito ya jingina da motarsa yana buɗe idanunsa da ƙyar minar tana cikin shiryawa Kawai ta ji hayaniya na tashi, tana fitowa wata kakkauran mata ta damƙe ta. Minal ta lamsha idanu, hawaye suka biyo fuskarta, ta ce, Alhamdulillah, Allah na gode maka. Kanta babu ɗan kwali, aka fito da ita. Umma ta rike su da ƙarfi, tana faɗin, babu mai tafiyar mata da ya sai an gaya mata abin da ta yi hajiya aiki ta yi kisan kai yau da safe a cikin hotel ta kashe wani babban ɗan siyasa honorable rabi'u ita kanta Minal, wannan bayani na ɗan sandan ya sanya ta a cikin rudani yaushe ta fita yau bare har ta kashe wani ashe su salma da khadija da aka fasa bikinsu a cikin minti talatin nasu mai sauki ne ashe ita nata minti talatin ɗin a kurkuku za ta ƙara shi duk wani mai imani idan ya kalli minal sai ya yi mata kuka tuni umma ta zube ta su mai abu Duban Umma take yi tana jin ko sai yaushe za ta faranta mata rai. Ita kanta tausayin kanta take ji suna gab da shiga motar ta hango shi tsaye ya runguma hannayensa a kirji yana duban su. Fisgewa ta yi da iya ƙarfinta tana son ta je ta roƙe shi ya yafe mata. Tabbas da tana bin shawararsa da bata sami irin wannan tozarcin ba a zatansu guduwa za ta yi don haka suka taka a guje domin kamo ta tana gab da isa wurinsa ta ji wani irin duka a fuska wanda ya ɗauke ganinta na wasu 'yan daƙiƙa. Ahmad ya rinta idanu yana jin wani abu mai tsananin zafi ya tokare masa makoshi. Tuni jini ya fara fitowa daga bakinta duk da haka ƙoƙarinta ta ƙara sagare shi hakan ya sa ta dakata ba don haka ne ta sake jin saukar wani abu mai kama da bugun guduma a tsakiyar kanta wanda ya sa ta faɗi kwance a gabansa duk wani halitta da ke wurin sai da ya kukan tausayin minal da ta ya rantsa idanunsa sai ga kwalla ɗan sandan ya ci gaba da rufe ta da duka wanda ya sa duk wani haƙuri na ahmad ya kau cikin zafin nama ya fisgo ɗan sandan nan sai ganinsa aka yi a gefe ahmad ya watsar da shi kamar kayan tsumma hannu ya sa ya ɗago minal yana girgizawa amma ko alama ba ta motsi cikin fushi ya tashi zai sake yin kan ɗan sandan aka yi saurin rike shi idanunsa jazir yake dubansa tun da ka kashe min mata ba tare da haƙƙinta ba ni ma zan ɗauki mataki a kanka haka ake bincike ka kama ta ne da za ka yi mata irin wannan dukan sosai aka riƙe ahmad yana kallo suka kwashe ta suka watsa a cikin mota 'yan uwan ahmad suka hau maganganu suna gode wa allah da ba a riga an ɗaura auren ba bare su haɗa iri da ita ana tsamat ya ɗago ya sai kusa da mahaifinsa da ke tsaye da baba sani ina son a ɗaura min aure da minal yanzu wannan magana ya jawo cece ce. haka yan uwan ahmad sun ƙi amincewa da wannan zance na ahmad alhaji sudes ya dubi baba sani ya ce mu karasa a ɗaura auren kanin mahaifinsa alhaji sammani ya sha gabansu yana huci yaya ka gafarce ni amma ba za a ɗaura auren nan ba idan kuma ana son dole sai an ɗaura auren sai Ahmad ya gaya min dalilin fasa auren yata a ranar bikin su saboda ina da tabbacin babu laifin da ya kai laifin kisa a hotel in dai wacce ta kashe rai tana da muhimmancin da za a kasa fasa aurenta to babu ko shakka Salma ta fi kowace mace cancanta ka aure ta tunda ita ce dolanka idan ban da kai mahaukaci ne ina kai ina auren yar mace yarinyar da dangin uwa kadai gare ta babu na uba dama na zuba muku idanu ne na zan babu inda wannan abu zai je don haka ina nan tsaye babu mai ɗaura auren nan yau zuciya ke cinsa yana jin zai iya aikata komai akan minar yana jin ko mutuwa ya yi. Yau ɗin nan sai an ɗaura masa aure da Minal. Yana jin ko mahaifinsa ne ya aibata Minal zai iya ɗaukar mataki na guje masa. Yana jin ko mahaifinsa ba zai iya tankwara zuciyarsa da ta a kan tausayin Minal akan fasa auren nan a yanzu ba. Haka yana ji a ransa. Idan ya bar ƙanin mahaifinsa ya tafi, ya yi barci mai daɗi, shi da kansa zai iya mutuwa. Mutuncin Minal ya fi mutuncin mutane ɗari. Minal ko kiyashi ba za ta iya kashewa ba, Dole za a ɗaura min aure da Minal, ko da ko ta kasance ɗaya daga cikin marasa amfani a duniyan nan. Ƙarasowa ya yi gaban ƙarin mahaifinsa, yana dubansa. Duba irin na tsananin ɓacin rai. Tun da ka zaɓi in gaya maka bambancin Salma da Minal a nan, to zan gaya maka. Tun da ka hana ni in rufa maka asiri kamar yadda na yi a farko to zan buɗe maka da minar da salma da khadija dukkan yan uwana ne yadda na rufa wa salma asiri haka na rufa wa khadija ina roƙon allah idan Minna tana da laifi allah ya hana ni rufa mata asiri saminu ya yi saurin ƙarasowa gaban ahmad yana masa magana cikin tsawa to kada ka rufa mata asirin mana babu laifin da ya kai laifin kisa ya zama dole ka janye auren nan ko kallonsa ahmad bai yi ba Babban burinsa yau ya sa wa ƙanin mahaifinsa damuwa a cikin ransa, don haka ya ci gaba da magana. Salma ta kasance mace da maza suke binta ta baya, Ina son ka dangana ‘yarka Salma da asibiti domin a yi mata aikin gaggawa, idan ba haka ba sai matsalar ta ta gagare ka zama inuwa ɗaya da ita. Wannan laifin ya sa na kasa aurenta. Laifi ne da Minal ba ta taɓa kwatanta aikata makamancinsa ba. Minal ta nisanci zina, ta nisanci maza saboda kawai ta tsira da mutuncinta. A lokaci guda hannaye biyu suka biyo fuskar Ahmad da nufin mari cikin zafin nama ya kauce wa haka ya sa hannu ya shaƙe yayansa shaƙa irin na fita hayyaci kai waye zaka kai hannu fuska waye kai zaka zagi minal idan ka sake kuskuren shiga sabgata sai na sa adda na datsa hannunka duk wanda ya sake yunkurin ba terminal anan zan ɗauki mataki mafi muni a kansa idan na ce akan kowa ina nufin kowa ya watsar da shi gefe idanun nan sun sake rinewa da ɓacin rai ta shi wannan abu ya jawo tashin hankula fiye da tunanin mutane shi kansa abbansa sai da ya shiga rudu sosai alhaji sammani kuwa zaman yan bori ya yi yana ganin Ahmad ya gama ci masa mutunci. Anas Abba ya dubi Baba Sani da yake jinjina girman ƙaunar da Amur yake gwadawa Minal. Alhaji Sani mu je a ɗaura auren nan kafin mu san abin yi a nan gaba. Amur yana nan tsaye ya ji sanarwa ɗaura aurensa da Minal, ɗaurin auren da ya kasa tsoma shi a farin ciki, ɗaurin auren da ya zama mafarin shigarsa matsaloli da dama, kai tsaye ya nufi gidan iyayensa da nufin shiga ɗaki. A gaban mutane a tsakiyar jama'a, mahaifiyarsa ta fito tana huci, idan ka sake shiga gidan nan, Allah ya isa ban yafe maka ba ka je kawai na sallama ka idan sauran ba su isa da kai ba ni na isa da kai don kuwa ni na kawo ka duniyar nan ba ubanka da kake takama da shi ba mace ta yi kisa a cikin hotel kuma ka auro ta farar takardar da ta mika masa wanda ga dukkan alamu tun bayan sanar da ita abin da ya faru take rike da takardar gashi ka sake ta yanzu ko kuma in tsine maka Ahmad da rike kansa da ƙarfi yana jin damuwarsa tana sake ninkuwa Da ya san mahaifiyarsa za ta iya faɗin mummunar kalma a kansa, da babu abin da zai kai shi auren Mina. Tun da yake da mahaifiyarsa, bai taɓa ganin fushinta irin hakan ba, sai dai kuma aikin gama ya gama, ba zai iya sakin Mina a irin halin da take ciki ba, kafin ya san abin cewa ya ji muryar mahaifinsa, wanda hakan ya sa ya saki ajiyar zuciya mai ƙarfi ba zai sake ta ɗin ba zo ki tsine masa lalle shaidan ya yi aiki sosai a kanki domin wannan ba halin matata ba ce ina baki shawara ki daina bin zugan jama'a domin za su kai ki su baro ki matsamin hanya tun kafin ɓacin raina ya sauka a kanki babu musu ta kauce masa sai dai har yanzu tana nan akan bakanta Ahmad kawai ya juya ya fice daga gidan kai tsaye police station din ya nufa cikin ikon Allah ya san DPO din don aka ya bada izinin a fitar masa da Minal yana nan zaune kansa a ƙasa aka shigo da ita ya ɗago idanu suka dubi juna gaba ɗaya halittar ta sauya saboda wahala za ta fada ƙasa ya sa hannu ya taro ta a hankali ya maida ta cikin ƙirjinsa yana sakin ajiyar zuciya ita kanta wani sanyi ne ta ji ya ratsa mata wanda rabon da ta ji hakan har ta manta a hankali yake shafar gashinta yana sunsunar ko ina da ke jikinta ya kasa magana ya rasa idan ma zai yi magana me zai ce mata hawaye take zubarwa sosai jikinta yana wani irin rawa da alamun yunwa a tattare da ita dagwa fuskar ta yayi ya sa harshensa ya ɗauki hawayen da ke zuba daga bisani ya manna mata kis a goshi kada ki damu Allah yana tare da ke daga ƙarshe an ɗaura min aure da ke sosai ta ware idanunta tana dubansa ashe akwai maza na gari idan ma akwai sai dai Ahmad ne kaɗai gwiwarta ta duba da yake yi mata zugi shi ma duban gwiwar yayi duk ciwo yarinyar tana bashi tausayi matuƙa waye Alhaji Rabiu abokin honorable Munir ne Kin taɓa ganin sa? Eh na taɓa ganin sa. Waye ya kashe shi a hotel? Shine abin da ban sani ba. Gyada kansa yayi. Ki kwantar da hankalinki, insha Allahu. Allah zai kawo ƙarshen duk wani azzalumi. Hannunsa ta kama ta sa a kanta, tana kuka, kaina zai fashe. Dr. Bakwar yana jin dama zai iya cire duk wata damuwa da ke kan mina ya ɗora a kansa. Yana jin yadda jikinta ya yi zafi sosai. Bari a bani izini sai in duba ki. yana mikewa ya ga jini yana bin ƙafafunta ya dube ta a ɗan firgice jinin menene wannan Kankama jikinta ta yi tana kuka al'ada ce ta zo Ahmad ya mike da sauri ya rasa ma mai zai yi yana da tabbacin ko kafin a kawo mata audugan mata kayanta za su gama lalacewa rigarsa ya cire sannan ya ciro farar bas ɗin jikinsa ya miƙa mata karɓa kawai ta yi a lokacin da aka zo a mayar da ita Ahmad yana da buƙatar yin wani abu tun kafin lokaci ya ƙure masa bai bar wurin ba sai da DPO din ya yi masa alƙawarin zai sa a duba ta kai tsaye hotel ya nufa ya kama sannan ya samu ya ɗan watsa ruwa yana ji a zuciyarsa Minal za ta yi kwanan wulaƙan shigar ƙananan kaya ya yi ya fice zuwa gidan su Alhaji Sude sai dubi Zubaida ƙanwar Ahmad ya ce ta je ta kira masa Ahmad Zubairu ta dubi mahaifinta ta ce, Abba ai za Hajiya ta ce masa idan ya shigo gidan nan Allah ya isa ba ta yafe ba. Abba ya tashi a firgice yana duban Hajiya Zaliha. Kin kori Ahmad daga gidan nan. Alhamdulillah, Ahmad shi kaɗai kika haifa, shi kaɗai ya rage maki. Ni kuwa ina da ‘ya'ya har biyar, kin ga kuwa kike da asara ba ni ba, domin rayuwar ɗanki yana cikin hatsari, ina taya ki murna. Abba ya rinta idanunsa yana jin zuciyarsa tana a azazzalarsa yana mamakin lokacin da ta sauya halayyarta alhaji sammani ya shigo falon a fusace yaya haɗanka ahmad ya ci mutunci na idan yar uwarsa tana da wannan halayyar sai ya faɗa a idanun duniya abba ya dube shi a tsanake sammani na ga kamar ka raina ne ka kiyayi kanka ba na son shashancin banza waye ya jawo ahmad ya faɗa halayyarta ɗin idan ba kai ba akan karamin abu kun jawo matsala ta zama babba don Allah ku bar ni in ji da abin da ke damuna ba na son wani ya sake kawo min zancen nan Abba ya rufe idanunsa kawai yana ta tunanin zaman Ahmad a waje babban hatsari ne. Haka kawai Ahmad ya sauya tunanin zuwa gidan Siminal ya kama hanyar mashayar nan. Yana nan zaune idanunsa suka hasko masa Halima da wani babban mutum suna zaune suna ciye-ciye. Ahmad ya zara idanunsa yana sake duban Halima idan bai yi karya ba. Halima tana ɗaya daga cikin mutanen Minal da yake yabawa da halinsu. mike waye zumbur yana son a yau ba sai gobe ba ya san wace ce matarsa Minal. Me yasa duk wa'innan matsalolin suke tunkarar Minal ne? Garin sauri ya tashi ya buke kwalba hakan ya sa ya durkusa domin ya ɗauka. Hannun mace ya gani ita ma ta kai hannunta. dago waye yana son ganin wace ce. Minal ya furta a zuciyarsa da ƙarfi. Jiya ya gabansa ya faɗi. Ta yaya Minal ɗin da ke cikin sel za ta bayyana a nan wurin? ya gigice da yawa sai dubanta yake yi yana son dole yana son dole sai idanunsa sun gaya masa gizo suke masa ba minal ba ce amma hakan ya gagara a zahiri minal yake gani miƙewar da ta ne ya sa shi karantar a cikin mintunan da ba za su wuce biyu ba kafin ya samu karfin halin yin magana ya ji murya halima tana kwala kira minal hakan ya sa ɗan abin da ya fara karanta sake subace masa halima ce ta so wurin tana aikin dariya an gaya maka ban ganka ba ne a tunaninka minar ɗinka aka aura ko to ka yi kuskure ka auri minar dabu ta asalin kuwa tana tare da mu muna da irin minar babu adadi muna iya watsa ta a duk lokacin da muka so asalin minar tana hannunmu a ɗaure cikin wahalar rayuwa Uwarta ma da ta haife ta bata isa ta gane wacece asalin Minal ɗinta ba tunda ta sha kwana ɗaki ɗaya da Jabun amma bata sani ba. Dattabai